A shirinmu na mata da yake sallah ce a yau mun samu bakoncin Usaina Shu'aibu Arab, wata mata da muka same ta a daddazan mata wajen koyon abinci. Ta ce ta zo koyon abinci ne domin ta ƙara himma a kicin ɗinta, kuma tana sana'ar ambur, kayan ƙanshi na mata, basilin da mamanta leta. Koya aka yi ta fara wannan sana'a? suna malamar? Suna na Husaina Shu'aibu Arab. na zo daga wannan sharaɗa ja'in to ga shi na gan ku a dandazon mata me ake yi a nan nan mun zo daɗa wani ƙarin ilimi ne da saboda wannan ɗin kicin mu ƙara wannan ƙarfin wannan ɗinmu na kicin da ƙwarewan hannunmu wannan ɗin abinci me da me za a koya muku a nan wajen to yau dai za a yi um, gashin kazar hausa da kuma na turawa da kuma tsire da kuma kifi to wace irin sana'a ke kina sana'a ina sana'a alhamdulillah ina sana'a ina lukwisof ina ambar ina kuma basilin ina mantileta hada mantileta menene ambar ambar wani abu ne nau'in kanshi haka da mata suke dan shafa a jikinsu saboda kau da dan wannan din jikinsu eh Eh, mantaleta din ya kike mantaleta mantaleta shi ya danganta wannan dinsa saboda amma saboda mura sanyi haka wannan tolo shine yasa wannan din mantaleta yaushe aka fara sana'ar gaskiya ina gana kai kusan shekara da fara sana'ar nan to me ya ji hankalin ki kika fara sana'ar hannu kawai gani na yi zaman banzan haka zaman hakan ba zai kai ni ba ka gama karatun kana zauna a gida ba aiki to da ka zauna ga kwalin kana ji kana gani to why not ba za ki tashi ki hubba sa wani kwas karanta english ah. double major a wace jami'a Sa'adatu Rimi College of Education diploma ko degree NC to ki nema aiki ne biki samu ba ana ta kai alhamdulillah ana ta fafutuka kin san komai rabo ne mm. rashin samun aiki ne yasa kika fara sana'a sosai ma wani ce sosai ma ka zauna ne kina ya mace ai dole ki hubbasa Shekara nawa da gama makarantar? Shekara na uku kenan da gamawa. To ne irin alfanu kika samu a wannan sana'a taki? Alhamdulillah ba abin da zan ce saboda na samu eh, wannan alfanu da yawa kuma na samu ci gaba da yawa. Wani irin ci gaba? Saboda ko ba komai yanzu kamar irin na biki haka in za a yi ana dan raba ceremony yanzu haka za a ce in yi ambar ko basilin ko lukuisop din kananun roba hakan nan ana raba a wurin biki to kin ga ko ai alhamdulillah an samu ci gaba to wani irin kalubale kuma ake fuskanta eh kalubale kenan ana dama dole da askin san komai ka wannan din shi zaka samu kalubale kalubalen da na fuskanta shine dangane da mata wata tana ga in kin yin ke zuba kuɗi kin saya kin yi an karɓi bashi wata ma ki tura sai ta ga kin mata ba daidai ba kin gani kuma jarin nan shi ba wani wannan bane da shi sai dai kawai Allah sa masa albarka idan aka samu aiki za a daina wannan sana'ar ba zan daina ba ƴaƴana ma yanzu na koya mata babban ƴata facebook ina ma na koya mata a haka tana ambar ko da aiki ya mun yawa nakan ce mata wance haɗa min ambar din nan kafin in karasa shekarar ta nawa shekarar ta 11 11 years kuma hakin koya mata sana'ar hannu hakkon saboda mace ce ita to wani irin kira zaki wa mata musamman matasa matasa gaskiya kamata su yi hubbasa su sa wa zuciyansu cewa neman naka ka tsaya da kafafunka shine abun abu ba wai ka dogara yau sai an maka ko mijiya maka kina matan aure kuma kina budurwa ne ki ce sai iyaye su miki ko antis dinki ko hakan nan to ya kamata mu sa wa mu cewa yanzu lokacin zaman banza ya wuce. To madalla da fatan waɗanda aka yi dan su za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano